وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله الحديث السابع والعشرون عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم وانا حديثي ما أشرين دبقوي عن النواس ابن سمعان عن كربو حديث دقى نواس ابن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثي دقى نواس ابن سمعان ياتي البر حسن الخلق albirru idan kana son ka san menene albirru menene aikin da'a kuluk shine kyakkyawar ɗabi'a kyakkyawar ɗabi'a shine ake kiran shi da suna albirru abin da ya danganci abin da ya danganci hakuri duk waɗannan kyawawan ɗabi'u ne kamar yadda kishiyoyinsu kuma munanan ɗabi'u ne kamar rowa mummunan ɗabi'a ce kamar tsoro mummunan ɗabi'a ne kamar sauran fushi mummunan ɗabi'a ne su wato kyawawa waɗannan kuma zanto munana albirru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsika wa karinta an yattali alaihin na amma al ismu kuwa aikin laifi ma haka fi nafsika abin da ya kai kawo a cikin zuciyarka abin kai kanka lokacin da kake baka natsu ba da aiwatar da shi wa karinta an yattali alaihim na siffarsa ta biyu kuma kaki ba ka so ma mutane su ga kana wannan abu to anan gudun gurin akwai bayani abinda ake nufi da al'ismu nan wanda har ya ɓoyu aka ba shi alamomi guda biyu ba ka gane shi da alamomi guda biyu abu na farko ma haka fi nafsika a ce yayi kokonto cikin zuciyarka abu na biyu ba sa son mutane su gani to shine suka ce al'ismun da ake nufi a nan gurin shine subuhat subuhat kenan domin idan da a ce aikin laifi karara akwai nafi a kanta ai ba ka jiran kai kokonto kuwar kai kokonto nafi kawai ya wadatar yanzu ba ruwanka ka riga ka tabbatar cewa da giya da safi duk menene haramun saboda me nafi ya yi ayyuhal na amanu innamal khamru wal suru. والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون da haka ba wai sai ka jira kokonto ko karka yi kokonto nafsi da ya tabbatar haramun ne amma abin da yake mustabihat irin wanda baya ba nafsi bai zo ba karra akai sannan kuma wato dangane da halatti haka kuma nafsi bai zo ba dangane da haramci to taraddudin nan da ke a cikin zuciya na nuna wannan abin laifi ne ina fatan kun fahimta inda a ce ba laifi bane sai a samu nasi karra kansa dangane da mai halaccinsa amma tun da kai kai kawo ya zama laifi siffa ta farko kenan siffa ta biyu wa karita an a alaihin nas ko ba gani abin da ake nufi da annas anan ba dukkan mutane ba dan wadansu mutane idan kana laifi ba sa ki so suke maka taya su abin da ake nufi da annas anan gurin al ulama ahlu ilmin wa diyanatin masu ilimi masu addini ta yadda ba ka so su san kayi abin da kake ciki duk wanda ka san mai addini ne mai ilimi ne ba ka san yi wani abu a fili da kake ba ka san ya ganka kan wani abu naka to wannan abin laifi ne ina fatan kun fahimta wannan hadisi imam muslim ne ya ruwaito shi wa an wabisa bin ma'bad radiyallahu anhu qala ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wabisa ibnu ma'bad yace na zo wurin annabi tsira da muke tabbata gare shi fa kala yace ji'ita tas'alu anil birri abin da ya kawo ka kenan ka zo kana tambaya dangane da aikin da'a kana so a fahimtar da kai a sanar da kai menene aikin da'a menene aikin alkhairi wato kaga wannan alamun ne min alamin nubuwa alamar cewa annabi annabi ne ke kuma haka ba kafin ya zo ya kada masa mai kazo tambaya fa qultu na'am yace eh haka ne abin da ya kawo ni kenan na zo in yi tambaya a faɗa menene albirru kana sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace da shi istafti kalbaka akwai kalmar wal ismu anaku ta tasalu an albirri wal ismi eh babu wal ismi sai dai a wata daba arki ya zanto fi babu na'am na'am Kada sai ce da shi istafti kalbaka ka yi wa zuciyarka fatawa za ta baka anta albirru matma'annat ilayhi nafs aikin da'a shine abin da zuciya ta natsuwa kan shi ta yadda za ka aiwatar da shi wanda ba kokonto wa tuma'anna ilayhi alqalb zuciya ta natsu gare shi wal ismu ma haka fil nafs amma aikin sako kuwa shine abin da duk ya kai kawo a cikin zuciyarka ka kasa natsuwa ka yanke masa hukunci guda ɗaya wa taraddada fi sadri ya kai kawo a kirjinka wa in aftaka nasu ko da mutane za su baka fatawar kishiyar haka kai dai rike wannan ma'aunin da na baka kyale fatawar su wa aftauka kuma bayan sun baka fatawar su kara maka da wata fatawan kan ka rabu da abin da na faɗa rike wannan wanda na faɗa da shine zaka gane albirru da shine zaka gane al'ismu duk wanda ya baka wani bayani kishiyar haka wajen bayanin albirru ko wajen bayanin al'ismu rabu da na kama wannan ina fatan kun fahimta shine ma'anan wa in aftaka nasu wa aftauka aftaka nas saba ne mun riga mun san annasu shine fa'ili na aftaka wa aftauka wannan tawkidi ne tawkidi jumlatin bi jumla wannan hadisi ne hasan hadisi ne wato wanda yake cikin hadisan da ake kafa hujja da su a shari'anci